Masu ruwa da tsakin sun bayyana haka ne a yayin wani taron kira ga 'yan jarida da su haɗa gwiwa da gwamnati wajen wayar da kan al'umma a game da shiga a dama da su a aikin kawo ci gaba da tawagar Working Group mai tsare-tsaren cimma manufofin inganta bangaren kiwon lafiya, ilimi, samar da ayyukan yi da dai sauransu ga al'ummar Najeriya wanda ya gudana a birnin Abuja. Sarah Sambo da ke zaman jami'ar tsare-tsare a sakatariyar tawagar aikin CWG ta ce. Manufar tawagar Working Group ita ce tabarta da samun igataccen ilimi, kiwon lafiya da samar da aikin yi ga 'yan nigeria. To CWG shine Co-working Group on Human Capital Development. A CWG muna kan coordinating efforts na government. Mu gaya musu wai look you have to come in a yi investment a cikin HCD. Akwai mutane suna street ba makaranta ba abinci menene gwamnati za ta yi so that these children can go back to school. We have children in Borno State muna kiran shi fragile conflict violent areas ga yara da ba su zuwa makaranta muna da su diyawa a north east a north west a north central kuma ba wai government ba su yin aiki yanzu ba amma the efforts need to be coordinated mamba a kwamitin inganta ayyuka na babban bankin duniya wato enhanced team a turanci hanarabu muhammad usman ya bayyana cewa wayan da jama'a kai a halin da ake ciki ya zama abu mai mahimmanci in kin tuna kaman sati ɗaya biyu da ya wuce ce UNICEF ta fitar da wani bayani wanda ya nuna cewa yau a ƙasar Najeriya yara da ba su zuwa makaranta kusan yawansu ya kai jimillan miliyan kusan ashirin. So wannan abin damuwa ne ga musamman duk wani ɗan arewa da ya san abin da yake yi da yake da kishi domin mun san cewa muddin aka ce kana da irin wannan jimillan yara namu suna yawace-yawace babu babu aikin yi to baka san abin da za a yi amfani da su wajen haddasa ma ƙasa ba so kun ga irin wannan taro yana da kyau domin a ƙara jaddada mahimmancin cewa sai an haɗa hannu ita gwamnati ita kaɗai tsakani da Allah ba za ta iya ba a wani bangare kuwa mataimakin darakta a gidauniyar Bill da Melinda Gates Tijjani Muhammad ya ce na farko dai an fitar da kundin tsari na gudanar da wannan aikin ina ci gaba ba da muhimmanci akan harkar kiwon lafiya babban jigo ne sannan ilmantarwa sannan kuma samar da ayyukan yi da kuma ci gaba na al'umma gaba ɗaya eh, da kuma bunƙasa tattalin arzikin Najeriya so shine manufar wannan tsarin shi kansa kundin da aka fitar da zai shiyar gaba da shi aikin gaba ɗaya to tun daga farkon wannan tsare-tsaren muna cikin ƙungiya da take taimakawa gwamnatin tarayya kuma a shirye-shiryenmu muna fatan zamu mu ci gaba da tallafin da muka bayar a baya har a cimma manufofin waɗannan tsarurruka. Shi ma darakta a ƙungiyar gwamnonin Najeriya Abdulrazak Bello Barkindo wanda ya wakilci babban daraktar ƙungiyar wato Asishana Okauru ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan batu. A gani na wannan manufan zai ma fi amfani a arewa inda abin da suke nema su ƙauracewa shine yadda yara ƙanana ke mutuwa kafin su kai shekara biyar yadda yara ƙanana waɗanda ba su kai shekara bakwai ba su samun zuwa makarantar boko yadda kuma mata suke wahala wajen sha'anin nakuda da aihuwa da sauran abubuwa da ake yi wannan manufan tana da mahimmanci idan kika dubi yadda gwamnonin najeriya baki ɗaya suka zunguma suka sa ta a gaba cewa duk lokacin da aka zo kowace jiha ya kamata a taimaka a baɗakar da mutane kan yadda za a samu cin nasara kan manufofin wannan ƙungiyar kuma ina ganin abu ne wanda zai iya yiwuwa arewa ba ma arewa kawai ba najeriya baki ɗaya. Nima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja Najeriya.